إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصع الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asaba daren lahadi biyar ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidun rahma wanda ke golf host road ko? golf road golf <laughs> host road caption ɗin kaduna state university na farko muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala prof da ya gina wannan masallaci allah ya gina masa katafaren estate a cikin aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zurriyarsa ya karba masa wannan aiki a matsayin ibada da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna sai ya zo da siga ta umumi duk mutumin da ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna muna fatan Allah ya karɓa masa wannan aiki a matsayin ibada ya ji kan iyayensa ya yi albarka ga dukiyarsa da zurriyarsa mu kuma da muke zaune a nan da shi limamin wannan masallaci alarama shafi'u adam Allah shi ma ya masa albarka ya daidaita al'amarinsa ya ba shi ikon sauke wannan haƙƙi na nauyi da aka ɗaura masa na karantarwa da kuma limanci mu kuma mamu Allah ya sa mu ji tsoron Allah kada mu wahalar da liman Allah ya sa mu kiyaye dokokin Allah a kan liman mu ba shi girmansa mu ba shi mutuncinsa mu ba shi duk abin da ake bukata na taimako duk abin za ka yi wa mutumin da zai karantar da kai addini ko su yin ka bashi a wata wala da ka biya shi ba saboda abin da yake maka ya fi abin da kai ka bashi saboda shi abin duniya mai karewa ne kalma guda ɗaya kuwa idan mutum Allah ya sanya albarka a cikinsa mutum ya gane addinin Allah ta wannan dalili da za a baka jiragen sama guda saba'in wannan kalma ɗaya da mutum ya amfana da kai ta dalilinsa ya fi wanda yake da jiragen sama guda saba'in ba ko ga idan aka ce wani na da jiragen sama guda saba'in ai ana cewa ai wani ya kafana kuma ana ganin shi da talauci har abada to babu abin da ya kai haskaka wa mutane abin da dalilin zuwansu duniya kenan shine taken muhadarar mu haƙƙin Allah akan bayinsa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce wa mala'iku inni da'inun fil ardi khalifa ni Allah zan sanya khalifa ta a doron kasa kaga kuma annabi Adam yana aljanna amma Allah bai tashi magana ya ce zan sa kalifa ta a doron kasa kenan kadaran wa azalan wa kaunan Allah ya rubuta annabi Adam zai yi rayuwa ne a doron kasa ba aljanna zai yi ba dalili zai fitar da shi daga aljanna kuma cikin hikima ta ubangiji sai ya shiga aljanna ya ɗanɗana ta to kuma idan aka fito da shi doron kasa sai aka ce mai in yi aiki zai koma can kaga ko ai zai fi kowa kwaɗayin komawa yanzu misali ne kaga ai ba wanda ya kai mai kuɗi sanin kima kuɗi saboda ya ɗana da ko sai a kwace kuɗin ya ce sai ka yi kaza za a baka ai sai dai inda karfin sai kare ko saboda ne ya so kuɗin yahudu to wannan hikimar shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga annabi adam da mu kuma tsakanta mu ba mu shiga ba amma kakanmu ya shiga da matarsa to kuma tunda duk jin daɗinka a duniya ai kana neman abokin ya zama shine mace shine za ka samu jin daɗi cikakke to sai aka ce to aljannan nan da kai da matarka in kun yi aiki za ku shige ta to amma akwai haƙƙi da Allah dalilin da ya samar da mu a doron ƙasa ya inganta a cikin bukhari da muslim imamu tirmidhi ya rawaito sa Imam ibnu majah ma ya rawaito wannan hadisi haka imamu ahmad imam abu dawud da imam nasa'i su ne ba su rawaito wannan hadisi ba daga mu'adu ɗan jabal a ruwayen imamun buhari mu'adu ɗan jabal ya ce kuntu rahifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin na kasance a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a goye a kan jaki a ruwayen imamun muslims sai ya ce yuqalu lahu amir sunan jakin umay yuqalu lahu umay زاكي عمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل من ذكر الله صلى الله عليه وسلم يا كي معاذ بن جبل sai mu'azu a ruwayar imam muslim ya ce ƙultu labbaika ya rasulallah wa sa'adai na amsa kiranka ina neman taimakonka fa sakata sa'atan sai manzo Allah ya shiru kafin duk lokacin da aka kira ka kai kana jira ka ji za a ce ma wani abu sai a yi shiru za ka fara tunani ina masu psychology ka ga yanzu tunanin ka zai watsu me kuma ake so a gaya mu Kun yana so ya gaya mu wani abu ne ya manta kaga an fara sa maka shauƙin abin da ake so a isar maka wani logic ne na karantarwa yanzu malamin ka kawai ko mahaifin ka ya kalle ka ya cewa ne ka ce na an baba sai shiru kaga dole yanzu tunaninka ya rabu ko ka yi laifi ne ko ka wani waje ne ka yi wani abu baba ya ganka duk tunanin duniyar ne za ka dinga yi sai ba ka kamar minti biyu zuwa uku zuwa biyar sai ƙara kallon ka ya ce ne. ka ce na an baba sai ka je ka sai murmushi sai zu yanzu ne an ƙara rikita tunaninka za ka ce to ko ne na yi wani laifi ne ko wuri kaza da na je baba ya ganni ne yanzu duk tunanin duniya kwakwalwarka zai dinga hararo to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'azu kenan yana daga cikin usulubut tashwiq usulubi na jawo hankalin mutane a wajen isar da sako mu'azu dan jabal ya ce labbaika ya rasulullah wa ta'alai kaga kenan ana so a nuna mai muhimmancin abin da ake so a isar masa ثم قال يا معاذ بن جبل أخبرنا أكو من ذلك يا كي معاذ ya جبل يتي لبيك يا رسول الله وتعالي na amsa kiranka ya ma'aikin Allah ina neman taimakonka ka ga yanzu an gama tattaro duk wani tunani sai ya ce a kadiri ma haƙƙullahi ala ba an ƙara mai wani shauki kuma shin ka san menene haƙƙin Allah a kan bayansa kaga su zuciya su zata fara cewa yake shi ne dalilin da ya samu da Allah ya kira da har uku ka ya nuna wannan abin na da muhimmanci kaga yanzu an kara jawo hankalinsa duk wani tunani da kake yi ka ajiye shi a gefe don mahimmancin wannan abin an kira ka sau uku ka san ba abin wasa ba sai mu'azu dan jaba ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da manzansa su suka fi sani a wata ruwaya ya ce jakin sai ya yi tutu ya daga bayansa sai ya kifar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'azu da jabal suka faɗi mu'azu manzan Allah ya fara faɗi mu'azu ya zo kife a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar al isqalani da yazo sharhin gabar a cikin fatul bari yace akwai sirri da ya ba ne haka jakin baya so abu ya hau sa ya kusan manzo Allah kadai ya hau shi sa sai kaga in mu'azzai da sun fadi kaga da zai ce to ya ma'aikin Allah kai ka ji ni ba zan rike maka sai manzo Allah ce hau kuma yace ne biyu akwai tawalu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda manzan Allah ya hauja shi kaga kai ne za a ce ma zo ka hauja shi ka je a birni a Kaduna sai ka ce ba kauye wala ko a kauye ba zan hauja shi ba da ma dai doki ne kaga shi dan fanti fanti ne kaga shi dan birni kullun dan burgewa ne shi na shi amma ga manzan Allah ya hau kan jaki har jakin ya yi tuntube da gangan ya kifar da su don mu azu ya sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi a kanmu mu bayansa shine mu bautata masa kada mu kuskura mu yi tarayya da shi da dai ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici aljamba da ɗan adam ba ke nan su bauta ba sai ce ma uridu minhum wa ma uridu an Allah ce ba na bukatar arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati domin lallai Allah shine mai yawan azurtawa kuma ma'abuci ƙarfi mai tsanani kaga kenan Allah baya bukatar komai daga gare abin da yake bukata shine wannan bauta kuma daga cikin bauta da wannan sallolin da Allah ya daura mana to rayuwar mutum rankakakkan a matsayinsa na musulmi bauta ne shi sa ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin yana gudana ne hisa tsarin Allah ubangijin talibai sai ce la sharika lahu ba yi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka Allah ya umarce ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kadaita Allah da a komai na rayuwata wa ana awwalul kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya Allah ba yi da abokin tarayya kaga ya nuna mana gabaki ɗaya ranka ta rayuwarmu a matsayin mu na musulmi ibada ne kama da murmushi da za yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin falih kakkare na aikin lada da ɗin ko da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi da bashasha ka saki fuska kana murmushi ina wuni ina kwana ina gajiya ina wuni masha Allah ka rabi wa ai kullum na da kai abusan dan kabila in ai magana ka ce biyo ka fuska na yake manzala ce kakkare na saboda ibada ne kaga in ba musulunci ba yaushe za ka yi murmushi a baka lada kaga wannan yana so nuna maka rayuwar karanta ta kaf ne ibada riga wannan idan ka sa ka ce bismillah ka sa alhamdulillah alladhi kasani hadha as-sawm wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa za a rubuta maka lada riga ce ka sa ka rufe al'aurar ka ne ko sannan kuma ka yi ado amma kuma an rubuta maka lada har ka san cewa komai na rayuwarka ibada za ka fita daga gida aka ce ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah shi ma kaga fita za ka yi za ka je ka nemi arziki wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu mana manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur amma fita za ka yi ka je ka nemi arziki saboda wannan addu'ar da kai Allah ya ajiye su mala'iku guda biyu suka ce fita wa wufita an gama kare ka an wato katange ka daga dukkan wani shari kuma insha Allah abin da ka je nema za ka samu ga arziki ka je nema dan ka san cewa rayuwarka a matsayin ka na musulmi ibada ce ranka ta sa'an nan neman ilimi mazala ce innan mala'ikata la tad'u ajnihatiha li talib al-ilm riban bima yasna lallai mala'iku suna shimfida fukafukansu ga mai neman ilimi saboda yadda da abin da kake nema kaga shi ma ibada lokacin bacci ya yi kago za ka kwanta sai aka ce ka yi alwala sannan ka kwanta a damanka sannan ka ce bismillah sannan ka karanta ayatul kursiyu da amanar rasul sannan ka karanta kul wallahu da falaki da nas guda uku sai ka shafa a duka jikinka sai ka ce bismika allahumma amutu wa ahya ana a sallah manzo ce da za ka mutu a wannan daren insha Allah ana maka kyawun da su za ka shiga aljanna ga hutu za ka yi saboda bacci da kai ba amma kuma ga shi ne ya zama aikin lada shawa idan ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ce ne alhamdulillah wanda ya ji ka yi hamdala sai ce yarhamuka Allah kai kuma sai ka ce ne ya hadikum Allah wa yuslihu balakum kaga atishawa kai amma kuma gashi an baka lada saboda yi ne ka gode wa Allah wane ne ya baka ikon fito da wannan atishawa Allah to wa gode wa Allah kaga nau'i ne na ibada in ka yi gum manzo Allah ce kar a ce maka alhamdulillah saboda yana tsaye sahabbai su biyu suka yi atishawa sai ya ce alhamdulillah sai manzo Allah ya ce yarhamukallah shi ɗan da bai ce ba sai ya ce ya rasulullah faqad amilta hada kai ma wannan godiya ni baka mun ba sai ce li annahu ba. shi ya gode wa Allah kai baka gode wa Allah ba shi ta ce idan afasa ahadukum فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه إن يجبوا ديابة الله فقو سيما سيرابة الله فقو بشيش كجالي شبيبون كذا بك وانا نوئي لنمي من إبادة كما تفيع كشي سبحان الله أنا رب سامك الأداء الحمد لله أنا رب سامك الأداء الله أكبر تلك نوئي لنمي إبادة فأما جمع أن الإبادة bai kai girman kaɗai ga Allah ba saboda shi ne haƙƙun lahi alal ibada shi ne haƙƙin da Allah yake da shi a kaina da kanmu gabaki ɗaya shi ne mu kaɗaita shi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a Allah ce ku bautata wa Allah kada ku kuskura ku yi tarayya da Allah da ya kasance kun kaɗaita Allah a komai ya zama na cewa Allah ne manufarku komai za ka yi Allah kake kallo to za ka samu lada kuma ba ka yi ba shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kwaɗaitar da sahabbai har yake cewa wa fi a ahadikum sadaqa kai sarawa da iyalinku da za ku yi ma akwai lada kai sai suka fara mamaki ya rasulallah. ya ma'aikin Allah a ya'ti ahaduna sha'awatahu wa yakunu lahu fiha ajru yanzu mutum zai biya bukatarsa na sha'awa kuma a bashi lada sai manzo Allah ya ce musu ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi wizru me kuke gani da zai yi na haram ba ba zai samu laifi ba sai ce kazalika law wada'aha bil halal kana lahu fiha ajrun haka in yayi a halaliyarsa zai samu lada kaga wannan kwadaitarwa ne yi komai a matsayinka na musulmi in kai ka sa Allah a ciki gashi ka samu biyan bukata kuma gashi kana da lada wannan shine asalin mafsudin da yasa Allah ya samar da kai a doron kasa to babban abin ne tauhidi ka aita Allah idan mutum ya zo duniya ya kaɗaita Allah bai yi tarayya da Allah ba to confirm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato ɗan aljanna saboda shirka shine laifin da Allah baya taɓa yafe wa bawansa in ya mutu da shi kuma baya taɓa ɗaga kafa a kansa inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk laifin da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda ya ga dama saboda ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah ba a tambayar sa akan me yake aiwatarwa amma ni da kai sai an tambaye ni duk aikin da muka yi Allah ya tambaye mu amma shi ubangiji ba wanda ya sai shi saboda ne shi ya daura wa kansa ba wani ya daura masa ba mu kuma shi ne wanda ya daura mana wannan aikin, shi ne bauta kadai ta Allah to kaga kuwa tunda ya ce haƙƙin da Allah yake da shi a kanmu shi ne mu bautata masa kada mu yi tarayya da shi shi ne a ruwayin imamu muslim hadisin abu huraira ya ce Allah maɗaukaki ya ce hadithul kudusi khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum kuma shayatin an rabbihim azza wa jalla na halici bayina kubutattu daga bautatawa wani Allah sai shaidanu suka kawar da su daga bautar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهولانه أو ينصرانه أو يمجسانه إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدين الخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يجي دكر هذا أكي هيفنسى الدنيا مسلمية جزوة دك دنيا دبن تشاينا دبن جريس da ɗan indiya da ɗan ko'ina duk wani ɗada ne yau duniya yana zuwa ne a musulmi in ya fara girma mazala ce iyayensa su suke marka shi in kiristoci ne su mai da shi kirista idan yahudawa ne su mai da shi ba yahude idan majusawa ne su mai da shi ba majusi in ma bautan gunki suke yi su mai da shi ne mai bautan gunki ya ce in kun ga dama ku karanta faɗin Allah da ya ce tsarin da Allah ya kinsa wa mutane la da li ba ka taɓa samun canji a halittar da Allah ya kinsa wa mutane suna zuwa a musulmi ba za taɓa yiwuwa ba ya ce zalika dinin qayyim saboda addinin musulunci shine addini tsayayye ya sa kowane mutum yana zuwa duniya a matsayin musulmi walakin na aksara nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba shi sa za su yi fara da addinin Allah to kaga dalilin da yasa Allah ya samar da mutum a doron kasa shine wancan ruwayar Imam Muslim ce fajzalat umu shayatin shaytanu sai suka kawar da su daga wannan da duk duniya bautan Allah ake yi ba a taɓa shirka ba laifi ɗaya ne shekan ya sa habila da ƙabila ta hanyarsu aka yi shi ne kisa kuma a kan ne mace kuma aka cika da rayuwa to ya daɗe yana neman dama da zai ɗana ɗan ba a kan shirka ya samu ba hadisin abdullahi dan abbas ruwayan imamin bukhari da muslim yace kana baina adam wa nuhin 10 qurun tazara tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ƙarni goma annabi adam ya yi shekara 960 allah ya karɓi ransa to daga nan kaga duniya duniya a lokacin tana shekara na 960 lafiya sai da aka yi shekara dubu ɗaya kaga kasuwar duniya an fara shirka ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin aka fara shirka a wannan gabar shekan ya daɗe yana neman damar da zai kesa guba ta shirka saboda ya san ita ce laifin da Allah baya yafewa to sai aka samu manya-manyan malamai guda biyar a duniya wanda suke karantar da mutane ba annabi annabi adam ya riga ya mutu sai malamai su ne wadda suwa'a yahuza ya'uqa nasara ma'annan malaman guda biyar su suke karantar da mutane ilimi da annabi adam ya bari a doron ƙasa sai duka wa'annan malaman suka mutu shi ɗan sai ya ce to dama da zai fesa guba zai tsana zai dafa ɗanɗansa a kan shirka sai ya zo ya samu ɗaliban wa'annan malaman ya ce yanzu ina da shawara suka ce min shawararsa sai ya ce yanzu haka za ku kyale manya-manyan malaman nan su mutu haka a banza ba wani abin da za ku tana da su kaga fikira kenan ko suka ce gaskiya ne ba to me ya kamata mu yi don tunawa da su sai ce shawara sai suka ce menene sai ce ina ganin kowane majalisar malami a gina butun-butumin malamin da sunansa a jiki saboda ko da muna so mu wani abu mara kyau idan mun kada kai mun kalli butun-butumin malamin za mu ce Allah sarki malam wani Allah ya ji kanka ka kasance kana koya mana alƙairi sai mu bari kaga a zahiri abu ne mai kyau shikenan kowane majalisi sai aka gina butun butunin malamin da sunansa to shi dai shekan ya san cewa wa'annan dai ba za su bautata musu ba saboda ne sun san su suka gina sai da aka yi shekara wajen dubu ɗaya bayan duka sun mutu ‘ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnansu har da hukunsu to sai ya dawo sai ce jama'a kowane majalisi sai ya ke jama'a akwai wani abin da ta lura ko ku ba ku lura ba sai suka ce menene sai ce ba kun taso kun ga kakannin na girmama goma kan nan ba suka ce gaskiya ne sai ce to ai abin da yasa suke girmama ta allolin su ne dan irin girman nan da suke ba su ba wanda ake ba irin wannan girman sai Allah su ma da ce gaskiya ne saboda irin girman da ake ba su ai alloli kenan sai aka fara bauta ta musu wannan dalilin yasa sai Allah ya turo annabi Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin da al'umma in iya ce madaurin ki daya abin kula suke bautar Allah suke yi da shedan ya zo ya zama wannan ɗanban fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya fara turo annabawa mubashirin wa munzirin suna yi wa mutane bishara kuma suna wa mutane gargadi akan kada su ci gaba da abin da suke yi na bautan gunki to daga nan ne fa aka sami shirka a doron ƙasa tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam Shi ne manzo na farko bayan annabi adam tazaransa da annabi adam mutane nawa a shekara nawa shekara dubu ɗaya to daga nan ne fa har yau shirka annabawa wanda muka sani guda ashirin da biyar zai shuɗe kuma ba daina shirkin ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya yaƙi shirkai da shi kenan shirka har ya duniya yana ma daga cikin wasiyarsa ta ƙarshe a kan mutum-mutumi ya suma da ya farfado daga suma sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat yace wallahi mutuwa tana da maye ko tana da magaji sai ya ji ummu habiba da ummu salama suna faɗin wani coci da suka gani a habasha mamariya shi shine santimeti an gina butum-butumin malaman su kaga fasosin su kenan ana abin nan su sai manzan Allah ya ce ula'ika sharrun na irin wa'annan su ne mafi sharrun mutane idan ma tafihim rajulun salihun bana wa ala masjida idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina masallaci a kan kabarinsa kada yanzu an samu a arewa wani shehi ya mutu an jin an fice sha ina a masallaci kuma ne kullum sai an yi da'ira ana ne ya ke bauta bautan shehi amma sai a ce maka ai ai bautan allah ake yi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ai ba shi muke bauta kawai dan ya kusantar da mu ga Allah to shehin ma bai mutu da diwani an gane eh a ta ba ai rauba ai rauba ne to waye sanar da su rauda can je rawa ta manzan Allah ya sanar da shi ya ce mana dausayi ne na dausayin ina aljanna to shi na shi a waye gaya mana Allah ne ko ko manzan Allah ko ko mala'ika ko ko wani wahayi ne daban ko kuma wani ƙur'ani ne daban to za ka ga illar shirka a doron ƙasa shi sa manzan Allah ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la'natullahi ala al-yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata a akai yahudawa da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sirri shi abrukal annabawan su abun bauta wa fi riwayatin ahmad fa riwayat imam ahmad yace wa salihihim masajid da kuma najartattun bayan Allah a cikin su suka maida inda aka burne su masallaci sai suna nashi su ta ce yi wa masu sanarwa yana tsawatarwa kan abin da yahudawa suka yi mu al'ummansa kafin kuskura mai haka to yanzu ba haka ake yi ba ce yi idan ya mutu abin ne kaga daga nan sai a koma a ce bautan Allah daga bautan Allah sai a koma ne bautan shehi daga bautan shehi kuma sai a samu ne mashiga income saboda duk wanda zai shiga sai ya biya to kaga ko in zai biya kaga za a tara kuɗi kuma daga nan masu neman 'ya'ya su zo wajen masu neman arziki su zo wajen kaza ga yanzu ya koma abun bauta kamar yadda ake a senegal to ga karamar senegal a najeriya kuma za ka gani za a dinga tafiye-tafiye ana zuwa an zo neman tabarraki yanzu an koma bautan ɗan adam shine qalan ladina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida to kaga yanzu abin aka yi kenan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala yushriku bihi shay'a kada su kuskura su yi tarayya da Allah da ɗai saboda Allah ya samar da mu ne don bauta duk abin da za mu a duniya tsari ake so ya bi ya gudana a bisa tsarin Allah gashi ka samu biyan bukata kuma gashi za ka samu lada shine haƙƙin da Allah ya ɗaura maka na farko shine tauhidi shi sa da ya tura shi yaman ya ce awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah mutanen yaman da zaka je ka same su kristoci ne suna da sun san ne Allah tunda suna da kalbiya annabi isa ya karantar da su kaɗai ta Allah ne sai abun farko da za ka fara kiransu ka nuna musu Allah kenan malami abin da yake koyar da mutane su san Allah ka samu alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah shine bukata ya bukatan komai a wurinka ka san Allah in ka san Allah shine zai sa ka samu matsayi a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah ba mutum bane Allah ce a yaran na ne ka san duk alkhairi da uba ke so ma wani wa yake fara so ya samu gidansa aiko ƴaƴansa sai ƴaƴansa sun gama samu zai bai fara tunanin ne wasu to Allah ba mutum bane balle ka ce a wannan ɗan Allah ne saboda haka su kaɗai za a ba wa'ancan ba za su samu ba dukkan mu bayi muke a gaban Allah mabukata muke a wurin Allah to idan muka tabbatar da bautan sai kuma mu samu abin da muke bukata a wurin Allah shi ne sai ya ce wa ma haqqul ibada ala Allah shin ka san menene haƙƙin bayi akan Allah wanda ba wani ya daura masa ba shi ya daura wa kansa sai ya ce haqqul ibada ala Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a duk mutumin da ya mutu bai taɓa tarayya da Allah ba Allah ya yi alkawali ba zai azabtar da shi ba darar da shiga da shi aljanna ashe kenan tauhidi shine mabudin aljanna shirka makullin aljanna mabudin jahannama duk mutumin da ya fada cikin shirka Allah yana fushi da shi kuma idan ya mutu a haka Allah ba zai taɓa yafe masa ba inda zai tara duniya ga baki ɗaya don su cece shi wallahi ba za su iya cetonsa ba saboda Allah zai ranar tashin alkiyama yana yin fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma manzana ce bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irin wannan ba shi sa hatta annabawa saboda sun san irin fushin da Allah ya yi ba sa iya tunkaran Allah su yi magana da shi manzo Allah ne kadai yake da wannan alfarma duk annaban da aka zo wajensa zai ce nafsi nafsi nafsi kai ni ma fata kaina nake yau amma wai wani ya ce maka shehi na da wannan daman zai kwashi mutane dubu saba'in a cikin riga a aljihu dubu saba'in so dubu saba'in zai shigar da su aljanna wai Allah duk bai sani ba in ya yi turuku na farko ya shigar da su ya dawo ya yi turuku na biyu ya shigar da su sai a turuku na uku wai Allah zai gansa sannan ce ya shehi me kake jira baka shiga aljanna ba sai shafa kai yace ya Allah dan Allah wai wannan yayi kama da satuniya koko istanti wai anan sai ya dan shafa kiya kaga Allah ma bai san abin da yake yi ba ke. ne ma ka sani ba kenan an yi an yi smoking din su ne ba kaga ma shehi ma kaga in aka ce za a analysis din wannan maganar za ka nuna cewa ka tabbata shi dan su mobula ne eh mana tun da su mobulin ne kuma aljanna ai ana shiga aljanna ne based on merit ai ko su kuma kenan sun nuna kenan mutum ya yi sharholi ya za a shigo filin ɗinsa kasan kuma gayu akwai sarkin banza to kaga in ya shigo ta kaga za a tafi da shi to kaga irin wannan da shi aka ɓatar da mutane da yawa kuma wallahi wani har da Allah yana ganin haka abin yake saboda gaskiya yake ganin wanda yake faɗi da gaske yake faɗi kuma sai ya yarda to kuma kaga wannan ba zai iya ba zai iya maka komai a gaban Allah ba in manzo Allah zai ce wa Esther Fatima shugaban ƴan matan aljanna yace salimi min mali roƙe ni daga cikin dukiya ta zan ɗiba baki la ugni anki min Allah bi shay'a amma a lahira a gaban Allah wallahi ban san in kare ki da komai a gaban Allah ba maza Allah kenan ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ƴarsa wacce take kama da ki har a tafiyarsa iri ɗaya tafiyarsa da irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskanta ko to kofi murmushinta irin murmushin manzon Allah fuskanta in ya canza yadda fuskar manzon Allah ke canza fak in ta ganta ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba manzon ce mata roƙe ni daga dukiya ta shine wanda zan iya baki a gaban Allah ba zan iya kare ki da komai a gaban Allah ba amma wani zai ce maka kai koman ka zai tsaya maka a gaban Allah annabawan Allah kowa na nasiransi wai wani zai ce maka a ni na tsaya maka wallahi ka daina zaran saboda Allah ya halice ka ne dan bauta kuma bautan nan zai baka matsayi a gaban Allah idan ka yadda da Allah ka yi ibada yadda Allah ya ce to za ka samu yaddan Allah a duniya kuma za ka samu yaddan Allah a lahira sannan kuma rayuwar za ta zo maka da sauki ko da a farko ta zo maka da wahala a hankali za ka ga abubuwa na maka kyawu kuma komai zai dawo ne saboda ne ka riƙe Allah sahabbai sun yi haka a farko sun ji jiki sun sha wahala har ma ka ga mutum ba da riga littafari aka kawo wani ya samu riga amma kuma daga ƙarshe sun samu daula sun samu kuɗi har sai da na'umar ya dinga ba su albashi duk wata kaga wannan yana nuna maka ne kaɗai ta allan da suka yi suka samu ne alkairi wannan dalilin ya zama abu zar ya yi fushi ya ce kai nasu da duniya ku ba ruwa da duniyar ku ya fita ya koma daji shi kaɗai shi yana ganin kamar lahira aka dunkule aka ba su duk kudin da ake bada ake baya so ya koma can cikin daji shi kaɗai saboda yana ganin sai na umar yana ba su akwai ba duk sahabin da ya halicci yakin badar ana ba shi dirhami dubu ɗaya kudin najeriya yanzu wajen miliyan talatin da biyar duk wata ustazu abin ka samu wannan ayi shi ce nan ko duk sahabin da ya halittu yakin badar haka yake ba shi irin wannan kudin matan manzan Allah yana ba su kusan miliyan saba'in da yan kai duk wata suna na da sauransu albashi ya sa musu na musamman ga an dole ta bugu shi kuma abu zai ya ga kai shi ba zai iya ba wannan kamar ba lahirar ce ba ake aka fara baka a duniya sai ya gudu ya ce ba ya so ya gudu daji kaga in yana daji ya ba ne shi a kawo mai a ce ka ba har mutuwa ta zo wa abuzar matar shi ta fashe da kuka ya ce me yasa ke kuka ta ce ba wai ina kuka ba ne akan mutuwarka yanzu ka mutu ya za a yi in iya masa wanka ni kadai in je in ɗauke ka in je in binne ka shi ne kukan da nake yi sai ce shakuru mulki wata rana muna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu uku manzan Allah ce ɗaya daga cikin mu zai mutu a daji ya ce sahabbai na za su zo wucewa su za su nishi su za su mai falla sai ce to wancan mutumin ya mutu manzala ma ya mutu to ni ne ni ne na hukun ya ce to tabbas yana cikin magana sai ga ka abdullahi dan masudin zuwa sun zo wucewa suka gan shi abu zar kafin ya mutu sai fashe da kuka abdullahi dan masudin ya ce kukan da take yi ya ce dukiya na bari abdullahi dan masudin ya ce da na duba ɗakin ya ce ɗakin ba ba ta iya miƙewa a tsaye ya ce sai na ga da asabari sai a tukunya randa da ake shan ruwa ya ce amma abu zafi yana kuka da gadansa wai ya bar wa matarsa dukiya mata yanzu ne wallah za ta je in kusaranci za ka ji ba sai ka je ka ci ba wallah tattara za ka gudu ta je gidan ubanta tun za ka gudu ta makka amma da yake allah suka sa a gaba kaga gabaki daya saboda ne sun yadda cewa Allah suke bauta shi sa ce Allah yu'azziba man la bihi Allah ya dau alƙawari ba zai kuskura ya azabtar da duk wanda zai yi tarayya da shi da dai to yanzu tambayar ni da kai ya muke alaƙarmu da ubangiji muna bautan daga cikin bauta kaga ga salloli guda biyar ga azumi ga zarta da mai hali sannan ga mai aikin hajji sannan ga mai yin biyayya ga iyaye to kaga duk wannan suna cikin nau'i na ne na bauta daga cikin bautan da Allah ya ɗaura maka shine idan Allah ya azurta ka da iyaye ka zo katar da su sun girma to in ka ko manka na magana ko da ya bata maka ne ba za ka ce kashi baba in ka haka ka saba Allah to yara nawa za su sha a yau dai wanda mana ce shat trouble wai baban shi na magana kuma zai yi ta balle ma har ya ce baba ma mahaukaci ne ko ya zaki mamansa ko ci mutunci duk wannan yana daga cikin nau'i na ibada a ka'aita Allah to babban ka'aita Allah shine tauhidi komai za ka yi Allah kake kallo ibadarka Allah ka ba sallarka azuminka duk abin da za ka yi Allah ka ba sahabbai za su yi wata shida suna roƙon Allah Allahumma balighna ramadan Allah ka raya mu ga watan ramadan mu kuma za ka gani a social media eh, ga masu kuki ga masu cin abinci za ka ga kala kala na abinci amma ba ta da imani amma ba ta da abinci azumi ka yi azumi ka ci abinci ka ci kaza ka yi komai ba imani aikin ba za ka yi kaga duk wannan abun ya kamata mutum ya san cewa ba a hana ka cin daɗi ba amma ya zama gayar ka Allah kake nema yardan Allah ka kaɗaita Allah a komai Allah ka nufa a cikin ibadarka kana neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ga komai na tafiya daidai a cikin al'amarinka amma sai aka koma yanzu ana bautan mutane yallahi wani za ka ce mai rantse da ka a kan ƙarya wala da zai rantse ba amma an ka ce rantse da Allah zai rantse maka da Allah kuma ya san ƙarya ne amma ka ce zo ka rantse da shehiwa ne ba zai rantse ba saboda yana gani in ya rantse zai lalace amma in ya rantse da Allah ba zai lalace ba saboda ne shi yana ganin ai darajar shehinsa zai iya sa rayuwarsa ta lalace kaga yanzu an daina bautan Allah kenan an koma ne bautan mutane kuma abinda Allah ya karantar da manzan Allah ya karantar da mu shi ne musan girman Allah kowa ya san girman Allah in an ce ka ji tsoron Allah ka ji girman Allah a zuciyarka ka kiyaye sai da na'umar ne ba ya zo yana magana a mimbari yana cewa ya kamata sadakin mata na aure kada ya wuce kaza sai ya zama ta biya kai amirul mu'minin ya za a yi ka iyakance abin da Allah bai iyakance mana ba sai na Umar ya ce duk duniya kowa ya fi sai na Umar fahimta addini har mata har wannan matar sai na Umar yana cikin mutane ya go wucewa ya tabi'ai suka zo wata mata tana ce mai ya umai ya amiran mumini ya umar sai suka ga ya tsaya haka ya yi shiru yana kallon ta har ta gama magana sai na umar bai ce ukun ba kai sai suka ce ya amiran mumini wace ce wannan matar sai ce kai ba ku santa ba ne kaula matar da Allah ya saurare ta waye kuma da zai saurare ta Allah ya saurare ta daga sama kaji sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha yace ita ce Allah sai saukar da wannan ayar domin ta Allah ya ce ya ji maganar ta da take tattauna da manzo Allah waye kuma da zai saurare ta ba to kaga yanzu kai kuma ba kai yawo yi mana shi haka zai ce maka kai ina shugaba za ka gaya mu wannan magana kaza ne har ma ya kai ga sai da umar yana shigar da yaro ɗan ƙarami abdullahi ɗan abba cikin dattijai ɗin sittin saba'in tamanin ana tattaunawa to ba su yi ba suna gani ya za a yi shigar da wannan ƙaramin yaron wata rana ce da allawa zai fassara mu wannan ayar idan za a nasarullahi wal wasu suka faɗi wasu suka yi shuru sai da mu ce to kai yawo ka ji tafsirin da suka yi wannan ayar yace eh haka za ka fassara yace a a ce a za ka fassara sai bayani yana gama bayani sai sai na mu ce ni ma ban san fassarar ayar nan a bakin manzo Allah ba sai kamar yadda ya ke ne sai suka gane sirrin da ya same sai da na'ura ke shigo da wannan yaron ilimin da yake da shi ne yake amfana da shi zai shigo da shi amma ba haka abdullahi dan abbasin zai je neman ilimi wurin sahabi sai je kofar gidan sai kwanta a kofar gida kura ta buɗe shi sahabin ya fito ya gan shi sai subhanallah ibn amir rasulillah ala atabata babi dan farko manzo Allah bakin kofar daki na me yasa baka aika mu in fito bai ce a hakaza umirna an naf'ala bi ulama'in haka aka ce mu yi wa malaman mu in ka zo neman ilimi ka jira shi to ka je neman ilimi wajen malam malam ya ce yana zuwa ya yi awa ɗaya bai fito ba ya ce in kai kaɗai ke da kanu na karike Allah zai ƙara gaba imamu malik wata rana yana zaune yana zaune a gida wani mutum ya zo ya sallama ya sallama ya sallama imam malik ya amsa ya ci gaba da kawai yana fitowa sai ce ne ya faru sai ce na zo ne ka koya min ilimi sai imam malik ya ce amma baka da ladabi ka zo neman ilimi a wuri na ba za ka iya hakuri har sai na gama na fito karantarwa ba sannan ka nemi ilimi sai ce sarkin wanka a mai wanka sai imam malik ya koma cikin gida sai da ya gama abin da yake yi ya yi wanka ya sa alkyabbansa ya shafa turare sai ya shigo masallacin madina zai zauna zai fara fara haddazani kawai sai ya ga mutumin a gaba sai ce kai ba kai bane ka kasa hakuri sai da ka fito da ni daga gida su? sai ce eh aka rama kalla ce ba na ce sassun wanka ya maka wanka ba ya ce eh ya ce ya maka bulala ya ce eh bulala na ya ce an mun bulala goma saboda rashin ladabi sai ya ce to ka tantance in baka hadisai guda goma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam Malik ya karanta mai hadisi guda goma ba mai bulala goma ba sai mutum ya ce aka rama kalla ko za a dan kara mun bulala ne a kara mun addu'a hadisan Kadan wani ne ce in kai ne ke da ilimi a kaduna ka cinye ilimin wallahi ko kai ne al'uda wuda ba zan tsara zama a gaban kan koyi ilimi ba amma ya ce a ƙara mai bulalan don a ƙara mai ne a ƙara mai hadisin rayuwar musulmi da baki ɗaya a kan ibada ce duk abin da za ka bi abin da Allah ya ɗaura maka shi ne ka kaɗe ka Allah duk abin da za ka yi ka nisanci shirka ka nisanci bid'a sannan kuma ne ka kaɗaita Allah ka nemi yardan Allah ka bi Allah ka bi manzansa shine yasa manzon Allah ce taraktu fikum ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يجد علي الحول yace na bar muku abu guda biyu matukar za ku yi riko da wa'annan ababen guda biyu har abada ba za ku taɓa fata ba sai ce ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Qur'ani da sunna haka suke ba za su taɓa rabuwa ba har sai ranar da za a kaɗo ku a zo da ku wurin tafki na wanda maza Allah ce ma'uhu abyad min al-laban tafkin nan alkautara ruwan ya fi nono haske wa ahla min al-asal ya fi zuma zaƙi kizanuhu ka adadin nujumu fi sama ko kunansa kamar adadin taurarin da ke sama turuhu masiratu shahr tsawonsa tafiyan wata ɗaya wa arduhu masiratu shahrin faɗinsa tafiyan wata ɗaya man shariba minhu kasan lam yaqma fihi abada duk wanda ya sha kofi ɗaya daga wannan ruwan na alkautara ya ce har abada ba zai ƙara jin kishin ruwa ba sai manzala ce da yin zagen na afuwamun lil ummaci zan ga ana a wasu mutane a cikin al'ummata fa'aƙulu halummu ilayya haƙula ibin ummaci sai ce mala'iku ku dawo da su mana zuwa gare ni wa'annan da cikin al'ummata ce sai mala'iku su ce a tajiri mallabi a hadasu ba'adak ka san me suka kirkiro bayan ka bar duniya ka bi ghayyaru wa baddalu sun canza addinin sun juya shi ba yadda ka koya musu suke yi ba sai manzo Allah ce fa aqulu suqqan suqqan ay bu'dan bu'dan sai ce a nisan da shi a nisan da shi Ka kaji illar bid'a ta hana musulmi shan alkautar amma duk da ka kaje zaka ji mutum yana bid'a ne amma zaka ya ce haɗin na ɗaya na kalkausar Allah ya shayar da shi alkausar kuma yana biya kuma duk alkausar hana mutum ne shan alkausar to kaga shirka ne laifin da Allah baya taɓa yafewa na shi ne bid'a to kuma bid'a shi yake kai mutum zuwa da ne shirka sannan sauran saɓanni da mutum zai yi na saɓan Allah amma kaga shirka shine number 1 na biyun shine bid'a saboda haka ne ma Sufyan sauri yake cewa inna sahiba bid'a ahabbu ila shaytan min sahibi ma'siyah yace dan bid'a shaytan ya kusan sa akan mai sabon Allah daliban sa kala magana sai ta musu bambar kai suka ce akaramaka Allah ban gane abin da kake nufi ba sai ce li anna sahibu ma'siyah shine sabon Allah ya tariku bi isyani ya yadda sabon Allah yake saufa ya tubu kaliban an ba'idan yana so ya tuba kusa ko gaba in mutum na Allah in aka zana mai ko gari ne ya na yace a kar kallawa a samu cikin addu'a ya ma na a samu cikin addu'a Allah ya ba mu iko mu bari ko ga ya san shi abin yake ba ne kyau bane amma shi dan bid'a yana ganin lada zai samu kana ƙoƙarin hana shi samun lada sai ya faɗa da kai akan wannan abu ka ji shi illar ta kenan ba shi bane ake hazara ta yi girgiza ba kaga girgizo wanda yawa a barocan a barocan a barocan kuma su suna ganin lada za su samu ana ganewa to kaga kaga illa a kenan tana sanwara maka abinda sabo ne a wurin Allah kai kuma kana ganin ne abu ne mai kyau shi sa imamu zaujajjani yake cewa كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن ربك يأمرك بالاستقامة لا بالكرامة يكفي كزمن نيمان ديدي هو الدين تدل على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قل آمنت بالله ثم استقيم أو فاستقيم كذا ديدي هو أكل الدين الله ني الله يجي ني الله يجي yace kun qalilan istiqama kani ka ka zama mutum mai neman daidaituwa akan bin dokar Allah la qalilan lil karamati ka zama mai neman karama saboda duk mai neman karama sai ya zama boka saboda kana so ka nuna wa mutane kana da wani ɗabi'a wanda ya saba wa al'adar da mutane suke a kai misali kawai a kan ka kana tafiya a kan ruwa ko ka gana ce kawai ruwa da kan mai zafin ne shi sa imamu shafi'i yayi wani magana saboda lokacin da ya je misra ya tada lais bin sa'ad a samarkandi sai ya ji mutsin sai ya ji lais yana cewa laura aitumun rajula yamshi fauqal ma fala taqtaru bihi hatta tad'uhu bil kitabi was sunna yace da za ku ga mutum yana tafiya a kan ruwa ai za ce ai karama ne ko sai ce kar ku da shi sai kun ɗauki aikinsa kun ɗaura shi a ma'auni na ƙur'ani da sunna ka kun shi sai imamu shafi ya ce kasuran lai kai laifi min sa'ad ma ai ya taɓe ta magana laura aiki muhu yamshi fil hawa ko ya tsiro fil hawa ya ce da za ku gan shi yana taki a sama kamar tsuntsu sai ce fala da hutar rubi hatta ta za'uhu bil kitabi wa sunna kakku rubi da shi har sai kun ɗauki aikinsa kun ɗaura shi a mizanin ƙur'ani da hadisi shin abubuwan da yake yi ya yi daidai da na ƙur'ani da na sunna ko kuwa kawai shaƙi baɗi ne kawai yake yi ya zauna wasiƙar jaki ya tsara wani abu ya ce kaza a'a ya bi tsarin Allah to kaga wannan shine abin da sahabbai suka yi mana tintin kaunin saboda sun san in ka ba Allah za ka samu wannan saboda haka don wani alama ya nuna a kan wani ba ka rubuwa da shi sai su tambaya mu yayi saboda su ma in suka yi a Allah zai musu irin abin da ya musu mu kuma amma zai a ce oh wani karama masha Allah wani ai ya zama wani shi kenan sai ka manta da kanka kuma Allah ba mutum bane abin da ya ma wannan zai maka abin da ya fana shi sai dai in baka nemi abin da ya nema a wurin Allah shi sa Muhammad ilmun kadir malamin imamu Malik ne bawan Allah ne kowa ya shirye shi da kirkinsa da imaninsa wata rana a gidansa ba abinci yaransa kuma sun zauna sun yi wiki-wiki suna jiran abinci ya kalla matan shi kuma ta sake kunya ta zuba ruwa sai ya ce ya ta ce ta yi haka ne saboda in suka ga alamun an sa abu za su bacci yara kuma suka ke bacci suka zauna suna jiran abinci a sauke su ci kuma ga kuma ruwa ne kawai a ciki muhammad bin sirin kawai uh, muhammad bin munkadir sai ya fita sai ya dauki buhu sai fita wajen gida kawai ya buɗe ƙasa da ke kofar gida ya zuba a cikin buhu ya cika ko ya taba a kafadarsa ya taho da shi cikin gida saboda yaron su yi tunanin ya kawo mai alkama don aji bawan allah nan yana zuwa sai ya ajiye a ɗaki sai ya ɗan leko ya tafiye mata haka sun yi bacci da ce ina suna nan sai ya kalli da kan sai ya kalli yaran sai ya kalli da kan sai ya kalli yaran ya ne san ya ibo ya san kasa ya ibo ko kawai sai je kawai ya buɗe yana buɗewa sai ya ga kasa ta zama alkama kama wannan ba sai an gaya ma wali ba ne ko sai ya ce ma dan zoki zoti ba ta ibi kasan wanda ya riga zama alkama sai ta iba alkama ta sa aka ba yara suka ci shi ma ya ci ita ma ta ci ya buga ji ya kara ya zama kaga wannan ya nuna maka kwamfa mutumin kirki ne ko to amma wata rana an samu fari a madina kamar yadda imamu zahabi ya kawo kisar a cikin siyar alamin mubara an samu fari ba ruwa an ta roƙon allah allah ka kawo ruwa allah ka kawo ruwa babu ruwa to shi kuma a masallaci akwai wani ɗan anguli gini da ya boye wa kansa sai ce boye ya ibada a wurin ya ce na so wurin na ɗan kanta na ɗan shekida ya ce ce na gona mutum bakin fata ba dai san ba zai iya ga bakin fata ba ya gani shi wani abu ko ya ce ne ina bakin fata ya ce mutumin da ya yi sallah a raka a biyu ya sallah ne. ya ce sun ma nazara yunatan wa yusratan ya kalli dama da hagu ya tabbatar ba wanda ke ganin sa sai ce ya rabu sai ka ya ubangiji inna ala hadhihi albilad qad tasawqa al-yawm lam tusqihim yace mutanen garin nan ina kenan madina sun roƙe ka sallar ruwa ba ka ba su ruwa ba ya Allah sai ce aqsamtu billahi an tu an sama wannan mutum yace na rantse da Allah saboda sai kin zubo da ruwa Muhammad bin Munkadir yace fa qultu fi nafsi a zuciya na nace haza ba shi wannan mahaukaci ne sai kai ta jarra ala Allah ya ce ya ba irin wannan mutumin ya yi wa Allah jara'a da irin wannan magana ya ce wallahi mutumin nan bai gama rufe baki ba sai ga wanciya sai ga hadari sai ga ruwan sama ya ce ko sai na yi jibo ya ce yana miƙewa ya ce sai na ji yana cewa man ana ya Allah ya Allah ni kuma waye ya ce sai na bi shi ga shi ga irin falalar da ya samu ko amma ya ga ya ga wannan babansa ne ko sai bi shi wannan ko malami ne shi kuma wannan ba malami ba ne ba ka duba ba so. sai ya bi shi ya ce bin shi da na yi ina so na ji wani irin aiki yake yi tsakaninsa da Allah da ya samu irin wannan matsayin don nima in koyi da shi ka ga da irin mu ne yanzu me zai faru a makallahu da Allah a samu cikin addu'a a kan maka launin wa kake so bada zan bada eh, tuffikin addu'a shi da an bai da kawai karamin Allah ya ce sai na bi mutumin sai da ya shiga gidan da ya shiga ya ce nema ke ɗin gidan washe gari sai na zo sai na ce mai bawan Allah jiya da daddare kaza kaza kaza ya ce ina fara magana ya jaka min tsawa ya ce ɗan musulmin gaiki fitattu daga gida baya ma so a yi maganar ya ce ina fita sai ya sulale ya kwashe kayan bar gidan mutanen angon ya ce bayan kwana biyu sai na tsara dawowa ya ce na ina so na ji wani irin aiki yake yi har ya samu wannan matsayin a gaban Allah ya ce ina zuwa sai mutanen eh, angon suka ce kakoron mana shi suka ce malfa yake mana kana ya suna rubin al yana mana malfa ne ya ce amma tun da ka shigo ya bar ba mu kara ganin sa ba don kada ne a ɗauke shi wani ƙaramin ne ƙaramin Allah a zo ana roƙon shi da farko jihar shi kuma abin da ya sa ya zo ya dan ya tambaye shi ya gaya mai irin ibadar da yake yi dan ya yi koyi da shi dan ya samu wannan matsayin amma mu ba sai dai a ce a ah, wani wali ne yanzu nan za ka ga mutane sun yi cincirundo ana faɗa a kansa wanda Allah ba mutum ba ne abinda ya ba wani na karama in ka yi alaƙa kyakkyawa da shi wallahi zai ba ka ninkin ba ninkin abin da ya ba su kaji da sabai suka sha bamban da kuke nan in wani ya samu za ka ga kowa yana neman matsayi ne da zai samu a wurin Allah sa'ad ibn abi waqasin ba komanda bane na yaki kuma mai kuɗi ne sai na bakar ya musulunta da shi za a je yakin qadisiyya suka zo za su tsallaka teku wato iran a yanzu wanda shi ne farisa a da za a je cin ta da yaƙi shekara ta goma sha biyar da aka zo rustum ya sa an kwashe kwale-kwale ba dama a tsallaka kaga sai an tsallaka kwale-kwale za a iya zuwa wurin sa'ad ibn abi waqas ya ce wallahi yakin nan ya kika tafiya ya tara sahabbai da tabi'ai da suke wannan lokacin ya ce kowa ya addu'a kowa ya yi sallah kowa ya yi kiyamun laili kowa ya yi azumi sai da suka yi kwana uku suna kiyamun laili suna kuka suna roƙon Allah saboda tsabar imani da yadda da Allah ana kwana na uku yace kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil Yace jama'a kowa yace hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka fara moral kenan da ake wasu da ko an mai allura hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga Allah suke kallo sai ya ce a hauke ku kafi imani yace kawai sai Allah ya shimfiɗa musu tekun yadda kake tafiya a titi tap tap kalmar faris ya ce na taka ɗaya na taka biyu na ce o'o oh, oh, madalla musulunci in ba musulunci ba waye salmanu yau salmanu ne zai yi tafiya a kan ruwa kamar yadda ke tafiya a kan teku a kan kasa rusum ya hango suka hango sahabbai a kan ruwa suna tahowa sai ce aliyau da katilin jin haƙula ilaihi min kai yau jama'a da aljanu za mu yaki don wannan ba mutane ba ne ga abokin da ba ya tsorata tun kafin ka zo ai ka gama da shi in ya tsorata da kai ai ka gama da shi kana zuwa ne kawai zai ma sai abin da ka ce mai Haka imani ne ya kai da su haka alaka sun bauta sawa Allah sai Allah ya ne ya karbe su hannu biyu kuma ya ba abin da suke so to amma mu yanzu in mutum kana nuna mai Allah sai ji a kawai shi yana ganin sai na wani da wani ya yadda cewa a yau in ka riƙe Allah za a samu irin wa'annan karamomin Allah zai bayyana shi a tattare da kai ba shi bai yadda da wannan ba to babban abin da za ka samu wannan shi ne ka riƙe Allah ka bautata wa Allah babu abin da ke kai mutum kamar kyaftawan ido kusa da Allah kamar tauhidi in ka kaɗaita Allah yanzu nan za ka kai wanda ya ce zai sa kafin wando ɗaya da kai wala ya shiga wahala shi sa za ka wani in ka taɓa shi ka taɓa wajen danja saboda ne alaƙarsa da Allah Allah na fushi da fushinsa kuma in ya roƙa a wurin Allah Allah zai karɓa masa to kaga kowa sai ya yi ƙoƙari ya zaɓi wannan alaƙar kyakkyawa kuma ba za ka same ta ba sai da tauhidi amma shirka da bid'a wallahi sai dai ya ƙara nisantar da kai tsakaninka da ubangiji haka sahabbai suka yi suka samu Allah to ni ma da kai idan muka yi haka za mu sami yadda Allah shi sa ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar sai ce me wallazina tabauhum bi ihsanin sai Allah ne radiyallahu anhu wa radu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to in ka yarda da Allah kai abin da Allah ke so zaka samu ababai na ban mamaki a rayuwarta. saboda ne alakarka da ubangiji akwai wani malamin mu da yake ba mu labari yace wani bawan Allah ne bayi da lafiya sai ya sami ɗaya daga cikin malamai zai yake cewa da Allah malam yana so a dan min addu'a a dan min ka haka mutane a dan min addu'a sai ba shi kofi na kangaren da ruwa sai ya karanta mai fatiha kafa daya sai ce ka ya sha sai ce ya ce na ma karatun fatiha ya ce kafa nawa ya ce daya ya ce malam kauce sai sai ayi wahid wujud ai guda ɗaya ma wujudi ne shi a tunaninsa shi a tunaninsa yana ganin saman guda ɗayan nan ya yi kaɗan sai an mai da yawa kamar ɗan gida shi ya fiye gara ta abu mai wahala shi ne daidai sai ma da ya ce a bismillah ka sha sai ya ce a yi matsa wa malam sai malam ya rike haka ya karanta fatiha yana karanta ta biyu sai kofin ya fara ba yana karanta na uku sai kofin ya fashe ba sai ce shi sa na ce maka ka sha guda ɗayan nan kaga kenan karfin ikhlasinsa da imaninsa ko to kaga yanzu ai ne ya kamata kai da yake yi har ya samu irin wannan darajar ko kai ma in kai Allah zai baka kwatankwacin wanda ya bashi ko fiye da nasa to mu ba irin wannan tunanin muke ba sai a ce a ah, wannan ai wali ne ai kaza kaza sai a zo a mai da shi karamin Allah to kaji inda muka sha babban da sabai kenan saboda sun san Allah sun san kuma Allah shi ke yi a kan adam ba saboda in za su roƙa a wurin Allah suke roƙa kuma sai Allah ya ba su kuma saboda ne sun yadda da Allah kuma suna da yaƙinin in suka yi zai amsa musu to mu ma abin da ake bukata gare ni gare ka kenan mu samu wannan yaƙinin sai ka ga Allah na maka abun mamaki na rayuwa saboda haka in ka kaɗe ka Allah shine haƙƙin da Allah ya ɗaura maka na tauhidi kuma Allah ya maka alƙawari in ka mutu baka shirka Allah zai shigar da kai aljanna Allah ka shigar da mu aljanna firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yanayin lokaci an nuna mun lokaci yayi in akwai tambaya zan amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin bayanin da muka yi Allah ya sanya albarka kuma ya karba mana gabaki daya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 akwai tambaya sai amsa an kuma babu shi kenan sai eh. ko

kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allah duk ranar asabar ma ne su ne su da mana karatu a wannan masallaci na gwada sannan akwai jawabi na godiya da babar shahan na masallaci ne da ya kama kuma da kuma shi ma da ya yi ba mu wannan ilimi ne albarka sannan a tsakarar mu akwai malamun wani da suna da su gurin nan da wuta kafa mana akwai malam Ismail Rufa sannan akwai malam Muhammad Sani akwai malam Abdulaziz

ga can ya fita ya dawo na ga ya sannan ga mai kabala babanka yawon eh, eh, to ne mai to sarki yayi shine uban kowa

saka wa sarki da alkhairi barakar ma'amurina muna ma doktor godiya da ya zo yana ci wannan karatun da ya mana allah ya saka masu daɗe allah ya karfi addu'ar karatun da ya kuma wanda ya gina wannan masallaci a kullum muna mai addu'a allah ya saka masu daɗe Allah ya gina mashi gidan aljanna Allah mai gida a jannatul sauri amin wanda ya suka zo wurin nan muna ma kowa fata a Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah ya saka mata so da assalamu alaikum wa rahmatullahi to abin da muka karanta ne ne Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yi mana shi kuma kawai da ya gina wannan masallaci har ila yau ana kara masa addu'a Allah ya gina masa kaza fara yankin a gidan aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi kuma albarka da zuriyarsa Allah muke roƙo kamar yadda ya ikon gina wannan masallaci mu ma yi mana arziki da za mu gina kwatankwacin wannan ko da wannan da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana kowa a nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya yi mutum ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da kuma abin da yake jin tsoron da sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin zuriyar da ya azurta mu da su wanda aka zarce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muke roƙo ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta maka rai kamar yadda suka bakanta ku kuma a baya ko kuma ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama kujiru a cikin al'ummar mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah muna roƙonka yan uwanmu da suke Palestine, Sudan, Suriya, Libya da sauran ƙasashe na musulunci da musulmi da ake yaƙi a cikinsa wanda suka mutu a cikinsa Allah muke roƙo ya karɓi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni Allah ya ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu Allah muke roƙo ya bai gurbin su da mafi alkai mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk lokacin da mutum mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sa firdausul a'la ta zama mahuma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk